Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, bakwai ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu, daidai da sha shida ga watan Ethereal shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin a ahkamul jana'iz da rasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan yi mana bayanai dangane da kyakkyawan cikawa a lokacin da mutum ya kasance ya rasu za a ga wasu abubuwa sun tabbatu sun ɗamfaro tattare da shi na daga ciki shine mutum ya mutu da kalman shahada a bakin shi duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya yi baiwa a lokacin rasuwan shi ya furta wannan kalma mai tsada to ganin gaskiya wannan mutumi yi nasara domin annabin rahama yana cewa duk mutumin da kalman shi na ƙarshe ta zama la ilaha illallahu ce to wannan ya shiga aljanna ya gama to sai mala yake bayani da cewa abin da ka kare rayuwanka a kan shi to a kan wannan abin za a ta da kai kuma ƙarshen kama a kan shi zai tiki idan ya zama ɗabi'anka sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ne allah ya kiyaye kada ya kasance daidai mutuwanka za ka mutu kana waƙan fela ko bob mali ko michael jackson ko shata ko dan anace ko ɗaya daga cikin takadaran nan da suke yin fina-finai a lokacin da mutum ya samu kanshi a wannan yanayi za ka mutu waƙan wata zabiya ce ke bakinka yi asara to shine sai mala yake kawo mana misalai na irin mutanen da suka rayu A kan wani ɓangare daga ɓangarorin fasikanci wanda kuma da suka zo mutuwa wannan fasikanci ne a bakinsu har suka cika suka koma ga Allah Allah ya kiyaye mala ya ce wa hazihi mar'atun ukhra wannan ma wata mace ce ta daban kanat ta'amalar raqisa ita sana'anta sana'a ne na rawa kun sa ko wanda su 'yan ƙoroso ne matan ƙoroso matan shantu akwai waɗanda su kawai suna bin mawaƙa ne da makaɗa a ta masu kiɗa suna rawa har za ka ga kamar yadda ake da tim-tim na ƙwallon ƙafa to haka yake da irin waɗannan club-club na masu rawa in mutum zai yi fim to zai je ya yi hayansu za su zo za su yi mai rawa iri kaza a ƙasan indiya akwai su saboda yawansu ƙungiyoyin ma suna da yawa a turai akwai a ƙasashen larabawa ma akwai su kawai zamansu kenan duk mawaƙin da zai waka yana son 'yan mata masu shekaru iri kaza su zo su ne za su riƙa yin rawan yana waƙan ana ɗauka to zai je wannan club ɗin zai zaɓo irin adadin matan da yake so adadin shekarunsu yanayin tsoron jikinsu tsada za a yi shin za ta fito da shiga na kamala ne kudin shi daban za ta fito da fita irin na baɗala ne kudin shi daban rawan wani iri ne in rawa ne na iskanci sosai irin wanda samari tsinannu suke so to shi ma wannan kudin shi daban to sai mutum ya ɗauko su ba a ganin waɗannan masu fim ɗin na ku, su ma haka suke yi a yi. to ita wannan sana'anta kenan irin wannan rawan kuma sana'a ce babba har digiri ake a kai mun wannan da kyau ku ai turai sun ɗaure makomi gindi Allah da ya kiyaye mutumin da ya zama waɗannan mutanen suke birge shi ko to zai asarar rayuwar shi duka a waye gari ka zo duniya baka iya aiwatar da komi ba ka tafi lahira ka je Allah maɗaukin sarki bai yi marhabin da kai ba rayuwa ta yi muni Allah ya sawaka. to ita wannan mace to sana'anta kenan wazifatu aikinta kenan ta tir rawa kawai ko a hanya gan zaka suna rahasar na rawan inda ka san madari haka suke wa kanat tajari bi ruqatin lirqasil muayyana fi latiha bil qahira ita wannan mace aikinta shine kullum rawa take irin mai motsa sha'awan nan wanda yana taimakawa wajen fina-finai da take yi suna samun karbuwa a wajen mutane masu sha'awan irin waɗannan abubuwa a ƙasan misra alƙahira wajaruha rajulun muslimun makocin wannan baiwar Allah wani mutumin kirki ne musulmi salihin bawa ya kuli yana cewa anaitu ashaddul mu'ana mina tubuli wa zamar Laila, tuwalin Laila, ya ce na kwashe wannan dare banda kiɗa da busa gaba ɗayan daren abin da kwashe ana ragargaza kenan a makotan shi ce ya sha wahalan waɗannan abubuwa ba ɗan ƙarami ba ka san kana makotaka da 'yan banza to sai dai ka yi haƙuri haƙuri kawai na Allah ya biya ka kun gano wannan da kyau ku ya wahala matuƙan wahala ma'ana kunnin shi an kore mai shi da wannan mugun kiɗa haka ya kwashe wannan dare ko rantsawa bai ba ya sha wahala sosai kuma fada a ce wai wannan daren ne kadai a'a kullum kawaka ka suke kamar kai ne a ce kana makotaka da wani club to ka ce wai ba za ka sha disco ba wannan karya ne za ka sha shi iyakan sha washe kautu ya ce na yi kuka ma'ana ya kai ƙara ka lokacin ana abu ya bata maka za ka ta irin faɗin zucin nan wala mai jubni a hadu. ba wanda yake an samu ka sa akwai irin wannan ku ni haka ni sa mutane suke irin kun gano wannan da kyau ku fa mithlu hadha la yujab yace irin wannan koke nawa ba a karba mai yin shi kun gano wannan da kyau ku ce abin ya tada mai da hankali an cutar da rayuwan shi ya ce to amma dai irin wannan ba an sawa ya ƙule ya ce wa fi lailatin minan layali ya ce wani abu ne ya faru a wani dare daga cikin dararen da ake irin wannan bukukunan da wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe ɗin mun gano wannan da kyau ku? ita sarahan ce sai ya jiwo wani irin ihu wa uwailan da kururuwa na neman agaji kun gano wannan da kyau ku? fazanantu annal baital muqabil kada hadatha fihi shay'un yace sai ya riya ya zaci cewa kai anya kuwa ba a makotan nan namu ne wani abu ya faru ba kun gano wannan da kyau ku ihun ya wuce yanda ake zaton shi fadakhaltu fara'aytul firqatun kamila yace sai na shiga gidan naga abin da ya faru naga 'yan jama'a ne ga sunan ورأيت امرأة ورأيت امرأة ببدلة ariya yaga wata mace a irin ya sunan inda ake hawa din nan ana rawa eh yawwa abinda nake so dama in ji kenan dandal damdamal rawa kukan dan leka kenan Allah ya samu dace yace ariya tsirara tajari harakatun mu'ina tana irin wannan rawa irin nasu na baɗala فتميل برأسها من ناحية الظهر على حجر, على حجر الرجل الذي يضرب على طبلة يغنت كونشر جنجيني akan cinyan mutumin da yake mata kiɗa kanta na reto a ƙasa haka min nahiyatar zahari ma'ana mutu ya kwanta rigingine ba yana kwanta bayan shi ba ne sai kan ya koma yana yana reto ta baya haka shi ne ce a kan cinyan mutumin da ke mata kiɗa awin rik ko wanda yake mata busa fasakatat min hijirihi fi hijirihi kawai sai matan sai ta yanke jiki ta faɗo kan cinyan shi mana tana waƙan ne tana rawa shi da kasa adama haka suke yi ta je ta ana kiɗa ana kiɗa sai ta zo tana waka ta kwanta akan cinye shi na irin wannan ruwa irin in iskanci wanda sai inda suke Allah ya kiyaye sai ta fada kan cinyan sai kuma ta yanke jiki ta gangara sai ta fada kan ƙasa kan dandamali kan tiles wa wajadul haraka qad tawaqqafat sai ga wannan rawan da take da waɗannan abubuwa sun tsaya fa ilaiha li sai sauran waɗanda suke gidan suka je su girgiza ta lafiya aka ji shiru fa wajadu ruhaha kada faraqat jasadaha sai suka tarha an zara ranta wa hiya tarqusu tana nan tana rawa mun gano wannan da ke ko mala'ikan mutuwa ba yana aiko da takaddan sanarwa ne cewa akwai rawa a waje kaza ba ai sorry zai zo ya ɗauki rai a waje kaza lokaci kaza ba balantana masu rawa su dage wannan rawan da za su yi a daidai lokacin da zai zo yanzu in ajalinka ya yi kira ko muna zaune muna karatun da sai ka mutu a wannan lokacin ne Allah tafiyanka babu daga kafa kuma sai ka mutu kun fahimci wannan da kyau ko babu daga kafa za ka mutu lallai shine sai yake cewa namazujun kathira misalai akan wannan abu misalai ne masu yawa ɗan uwa za ka iya zuwa ka je taɗe kana mai ‘yar mutane ƙarya kana yaudara a zara ranka kuma wallahi a haka za ka tashi ranar kiyama mun fahimci wannan da kyau ko. shi yasa idan ajali ya yi kira ko ba ciwo a ji, haka ne kawai shi yasa gara ka yi ƙoƙari ajalinka ya sauka a lokacin da kake tsakiyar aikin alkhairi kuma ba zai yiwu ka samu kanka a mutuwa kyakkyawa ba sai idan dama ka ƙare rayuwanka kana aikata ayyuka masu kyau kuma aikin nan komin yadda kake zaton mai kyau ne sai inda ikhlasi wa illa fala in ba haka ba aikin ya zama aikin banza kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to kene yanzu kowa ya kokari ya duba kanshi wai me yake yi me ɗabi'un shi me ayyukan shi ba sai wani maka faɗa ba kai mai hankali ne in aiki ne mai kyau kafi kowa sani aikin banza ne kafi kowa sani in na kirki ne sai ka ci gaba in na banza ne sai ka tuba mala ya ce wa fil maqabil kishiyan wancan abin da ya faru ya mutu sheikh kishk akwai wani babban malami mai wa'azi malam kishk waɗanda suke ta'ammuli da wa'azozi na larabawa sun san kishk malami ne mai wa'azi idan ya zo yana wa'azi a kan abin da ya shafi zuhudu to yana girgiza zuciya in yana wa'azi a kan masu kuɗi da masu mulki to wa'azi ne wanda talakawa za su su shi ne abin da ake cewa mai zafi ne ka za ka ake cewa wai malamin addini wasu a ce mai zafi ne ba a ce ma malamin hadisi ko malamin da ke wa'azi yake faɗin gaskiya wai mai zafi su malama hadisi cewa suke mashi sahibul hadis wal jad mutumin kirki ne mai tsayawa akan sunna bai daga kafa shikenan kawai to in mutum ya zama ya tsaya akan haka to shine wai sai a rika cewa wai shi mai zafi ne kun fahimci wannan da ke ko Allah ya tsare mana imaninmu rahimahullah Allah ya ji kan Sheikh Kishk Wahuwa raki'un baine yaday Allah azza wa shi ya rasu a ruku'u ne yayi ruku'u kawai sai Allah ya dauke ran shi gano wannan da kyau ku ya mutu shabun ameriki yace akwai wani matashi ba ameriki to ba ƙurewa inda gawi ke so ya je ba kenan yanzu duk wani gayu wanda ya ansa gayu ne shi in ka tambaye shi mutumin ina kake so ne yaya ka ji ya ce amerika kun gano wannan da kyau ku ce turai wani ya ce ko wankin mota ne ya yadda ya ji shi dai za a kai shi amerika ya je ya zauna to shi fa bukatun shi ta biya zai tafi asimatul kufur wal ilhad kun gano wannan da kyau kuma me yasa samari da yawa suke sha'awar su su je dai america sau da ita america ba wani mai kwabawa duk abin da ka ga dama ka yi yanci kawai abin da aka hana a america shine karka yi doli karka dauki abin da ba naka ba gano wannan da ke ko idan giya ce abin da aka hana karka sha ka tuka mota amma in duka kamfanonin giyan amerika za ka shanye inda da kuɗi ka bayar ka sha kuma duk matan da ka gani a amerika to taka ce abinda aka hana banda fyaɗe ka sayan da za a daidaita da lalama ne ko da kuɗi ko matan waye ko ‘yar waye to can babu doka kawai abin da kake so shi ne matashi a nan yana son yi iskanci kuma akwai dattawa akwai limamai masu wa'azi ko ba su ka ba in suke wani wa'azin in ya shiga ɗakinka sai ka ɗauka da kai ake yi to shi ya sa sai so bari ya ɗanyi nisa ko mu gano wani da ko in zuciyanka ta cika da irin wannan fasikancin haka za ka mutu ku gano wani da ko wani ba sha'awa yake ya je kasuwanci ko ya je wani abu ba wannan ne kawai ke ran matasa Allah shiryar da mu to shi wannan shabun ameriki shi ba amerike ne min asali asba aspani dan kasan aspania ne dan spain ne amma ba amerike ne zakartu qissatahu qabla zalika an bani labarin shi tintini wa huwa sajidun bayna yaday Allah ya yi sujjada yana gaba ga Allah mun gano wannan da kyau ko Allah ya ɗauki ran shi ya yi sujjada kawai sai da ga sujjada ta yi tsawo ana zuwa aka taba kawai ya tafi to shi ɗan american ne american ba ta shagaltar da shi ba bai rudu da amerika ba bai biye masu ba amma kai kana nan bakin fata malam da bakin aniya kana rayuwa a cikin bakin duhun dududumin rashin wutan nefa ga talauci ga ba kwalta ga kwata ko ina ga sauro ga matsiyacin talauci ya maka kanta da kai da ubanka da uwarka wa ma ba za ka ba Allah ba yawa mun gano wannan da ke ku duk inda ka kada in iyarka ta yi aure ko ka kana kaiwa ziyara gidansu sun fi ka talauci malanta za ka je ka samu abun masurufi ka je wajen kawunka ko baffanka ka je ka tadda tsiyanin su suke ciki su sun girma talauci kai kuma nan talauci ya kora ka gaje can ka samu abun masarufi ba gani mutum zai miƙe ce ya zo wajen ɗan uwan shi ya zatar da baya nan ƙarya yake yi ya tarar yana nan ya tadda bala'in nan ne ya fi inda ya baro ɓera ne ya shiga rami ramin shi ne na gado ya fito a guje sai ya faɗa wuta shi yana ganin can inda yake bala'i ne to ya ji labarin ɗan uwanshi a birni bari ya zo da ya zo sai da wutan da wannan yake ciki gara shi da yake can kudin motan da za a bashi ma ya koma gida ya gagara ne sai zo ce bai gan shi ba talauci ke sa karya. jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye shi yana can American kaga Allah yake bi kai kuma kana nan sha sha sha kana cin abinci da kyar abinci ba daɗi duk abincin da kake ci ba daɗi ka kalli abincin da suke cin an zuba akan tebur amma yana sujada ya tafi kuma ko an bar shi ya daɗe a duniyan nan ƙarshe zai ne haka kai ma a je lahira ba amurken da bai tun da aka haife shi bai sana ɗauke wuta ba wallahi bai sani ba tun da ya taso har yi girma Mai taba ganin wutar lantarki ta yi shakin ba in gaga wuta ya shakin kila an yi irin mamakon ruwan nan ne aka samu matsala amma dai ba ba kuma ana daukewa akwai bitillan nan da ke dauke da batir standby za ta kama ba gano wannan da ke ku ba ka ba san waɗannan abubuwan ba amma suna bin Allah kai kana cikin wannan matsalan a ƙasan nan kake ƙin bin Allah mun gano wannan da kyau ko lokacin da ƙara rawu yake raye ai ya taɓa faɗin irin wannan magana yana siffanta irin bala'in da ake ciki a ƙasar nan shine yake ma shugabannin ƙasan shegantaka yake cewa idan aka je lahira ana warewa in ka zo ka magana kakai shiru ana kallon ka gace daga najeriya ya ce za ka samu sauƙi domin duk azabin da ya kamata a yi maka a lahira sun maka a nan an gano wannan da kyau kai marmaza kai magana daga najeriya najeriya domin hukuman da ya kamata ka sha a can an gama maka ita a nan kaga kai in ka ji shegantaka ce ya faɗi gaskiya shigantaka ce to amma me yake nufi wani saƙo yake aikawa kenan waɗanda suka azabtar da al'umma annabi ba suna nan ba za a kamo su za a masa azaba kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah shi ke yi. wata mutu uktu muslima wata ‘yar uwa musulma mutuwa ya zake mata minas suwais daga suwais ne ina ne suwais switzerland kai kaji fa ana ta matsawa turai sosai kanat tarakkaba safina ta shiga cikin jirgin ruwa ne salima lafiyanta kalau exabiris allati gharikat wani jirgin ruwa ne shahararre sai jirgin ruwan ya nutse wa hiya mashhura ya ƙone zaujuha mijinta ya ce wa ana a'arifu wa ana a'arifu wa ana ya ce ni na san mijin na ya ƙusu alakisati ha shi yake ba da labarin mutuwar matan shi fa ya ƙuli yana ce wallahi ya sheikh muhammad lamma sha'irtu anna safina tagriqu yayin da na tabbatar wannan jirgin ruwan nitsewa za ta yi uttu ila ghurfati yace sai na koma ɗaki na ka zan je geruwan ɗaki ɗaki ne ba irin naku bane da za a luda ku ana ta ka gane ba ka ɗauka hotel ne ɗaki ne duniya ce ake ba sai ka ɗauka ya mafi ɗakinka na gida sai ka manta mafi a cikin ruwa kuke kun gano wannan da ke ku za ka yi mamaki sai ku yi wata shida a cikin jirgin kuma kullum sai a yanka sa ɗaya kuma a ina son yake a cikin jirgin yake akwai inda ake zuba su kamar shanu ɗari a cikin jirgin ana kiwonsu lafiya lo suna ce suna sha ana yanka su ana cinyewa ya ce da ya lura jirgin zai faɗi sai sheka a guje ya koma ɗakin shi musri'an cikin gaugawa wa ana ƙuli ina cewa hayya ukhriji isauri ki fito Bisura da gaugawa a safinatu tagriqu jirgin ruwan za ta nitsi qala sai ce in intazir ɗan saurara man hatta artadin niqab har in ɗaura niqabi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kinji ku caka da ki ana gaya maki ki bi Allah kina tsiya ga asalin fararen ne masu dogon gashi kyawawa a turai wanda ba san talauci ba ba san matsala ba tana ce ma mijinta bature jirani hatta artadin niqab har in sa niqabi kuma tsa ma ɗaliban ku su sarka sa niqabi ku gaya ma ku da iyayenku da matanku su rika sa niqabi wani zai ce wajibi ne a ba wajibi bane amma sunna ne kuma kayan mutunci ne mun gano wannan da kyau ku kayan mutunci ne kisa na ƙabe baiwar Allah hijiran hatta artadin niqab ayyu niqabin malaci wannan irin niqabi ne as-safinatu tagriqu jirgi zai nitse ita tana gan dafa kayanta neat hijabi shine tana daki ta kwance niqabi to dan jira in daura niqabi sannan ta fito cin da akwai wasu maza a waje amma ke saboda akwai fasikanci a ranki so kike ki fito wai maza su ganki ku caka kawai ina fata mun gano wannan da kyau din yana kike zaton wai ke mai kyau ce wallahi wani ya ganki ko to ranan ba zai iya cin abinci ba saboda zuciyar shi na tashi yayin mugun gani duk abin da kike takama wa idhal huhushu husharat ina fata mun gano wannan da kyau wallahi ka zai ganki wani gare je ya arba da kashin ƙato a gona bayan ruwan sama ya bagai kaga muni ya ƙare a nan kashin ƙato a gona a cikin ciyayi gare ya kalli wannan da ya kalle ke saboda baki mashi ba duk kyallin fuskanki a banza yake kallon shi duk wani sura na jikinki a iska yake kallon shi me na ki birge wani katon iska ki birge mijinki ki birge mahalicinki wannan shine abin da ya kamata ki dauka yanzu ga baiwar Allah tana cewa in tadari in tadar dan saurara man hatta artadin niqab har in ji in sauna qabi amma ga mace yanzu ba mata ta sa niqabin ba hijabin ma ya gagara yar musulma wai ma yanzu in tana da imani ne za ta sa niqab eh, hijabi sai je su sa wannan hijabin a tsokanin Allah wannan mai matsa jikin nan mai roban nan kun gane shi hijabin karuwan nan wai zai ta sa wai ta a nan a dole mai kishin addini ce inda da yawon hijabi ne wannan sai ya zama maki dalilin shiga wuta duk wacce take da wannan tsinannen roban ta kona kafiri mun gano wannan da kyau ku wannan ba hijabi ba ne idan ka je wasu garuruwa fa sai ka ji suna cewa da Allah a kawo musu tsaraban hijabi ɗan zariya sai ka ɗauka wani yadi ne na musamman wai a'a hijabi irin wanda annabi ya ce a sa tun daga sama har ƙasa mai faɗi wallahi ma abin da suke cewa hijabi ɗan zariya ta ma ga ku ku a zariyan kuke Allah ya muku rubin asiri wanda ya gama ta zo inda kasan wata godiya malam ke ta tsalle wai ta dole burgiya take sakarya abu ko kyau bai mata ba in siririya ne ka kasa gane inda ta dosa Ka nan malam yanda ka san a sun ya marake buhu haka za zo karkaca ta tafiya in ko mai kiba ne ka ga yanda ka san an zuba ma leda ruwa mun gano wannan da kyau ko wata burguma da ita mun gano wannan da kyau ta tafiya tana kallon kanta sakariya tana burge kanta ni yanzu don kalli kanta haka dan kalli kanta la'ananniya in kuma ta ga yan iska irin ta zai kuje sai ta rika tafiya ta dan satan kallon su wai sun kalle ta hawa da Allah a jahiliya fa yake ba da labari matan makocin shi ne ta fito gida ta yafa gyali sai iska ya ɗauke gyalan a jahiliya kafin zuwa manzan Allah maza suna dandali suna zaune sai ta sunkuya za ta ɗauki nata abin sai ya birge shi da irin yadda ta yi cikin mutunci ya ce sakaɓan nasifu wa lamturid iskatahu ya ce galanta ne ya faɗi ba da gangar kuma ta kada shi ba mun gano wannan amma yanzu fa in mace ta hango ka daga can kana zuwa tana son ta ɗauki hankalinka sai ta auna daga can zuwa nan za ka yi minti biyu sai ta setin alarm. a wayanta yanda kana zuwa kawai karararra don kawai goga gawa ne ne kun gano wannan da ke ku sala abin da ƙur'ani ya ce fala wala yadribna bi hinna ku li ulama ma na min zinati hinna. ko kuma sai kawo sai ta sa waya a kunne e ni ne na sa eh mai koren kayan nan don kawai ga wani irin kore ne iskanci iri iri da matan da takalmi suke sa irin wannan a tsikaro duniyan kwas kwas kwas kwas tana buga ƙasa don ajita ko ta kada warwarwarwaran hannunta ko kuma sai ta zo ce la ilaha illallah in kai ustazi ne kaji an kira Allah to dole ka waigo <laughs> ai tsiyan da suke yana da yawa Ya ta ku inna lillahi wa inna ilaihi raji to kaji an kira Allah yaya duk in te wannan baka kula ba zai ce assalamu alaikum bawan Allah to kaga an yi sallama za ka ansa kuma an ce bawan Allah za ka ji baiwa Allah ta yi sallama to shi sai ta fara ɗaukan ka sai ka tana maka bukata dan juye-juye ta wannan kare kare Kai hankali daga lokacin sai ta yi rajistan ka yace ce nasifu gyalen ya faɗi walam turid isqatuhu ba da gangar ta ka da shi ba fatana waladhu ta miƙa hannu za ta ɗauko shi faltaƙi na biliyadi sai ta kara fuskanta haka don kara kalle ta amma yanzu yanga yauki ku caka kazan layi galgal in ta fito yaya a'a wane ai kwana biyu sai ka tana ɓara haƙori sakariya har har ta nan sai ka gani tana ɓara baki yadda ka san na cin abinci kana hango dasashinta kana hango harshen da kana hango ramin makogwaranta ka ji yadda ka san amai zai taso wai ta sa haƙoran haji wai ta ganka ta san ka shi yasa kawai sai kai mata fuskan sa gano wannan da ke ku ka kirne kawai kai kaman ba da kai take yi ba in ta ce wani baka ji bane ka ce kin nemo izinin mijinki ne da kike magana da ni ai ya ban izini ya kan gaishe shi sai ka ce to ni ko ban dauko izinin matata da zan rika ansa gaisuwa da maganganu na kartin banza a titi ba ni ce katuwan banza ka ce kware da gaske cin da baki da tarbiyya shi ke na magana ya ƙare gobe ba ta ƙara ba in ta ga wani ma za ta taka tsantsan da shi amma tana ganin ka hanya assalamu alaikum kai kuma da yake wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wannan shine wata lazzazu bi kalamiha koko jin daɗin magananta mu gano wannan da kyau ko wani mutum ne sunan shi aswat yana tafiya da matan shi duk inda ya bi kawai in yi waiga sai ga gaba ɗaya gayya kawai suna idan su kan matan shi mu gano da kyau ku sai ce a taruku ha mini ghairi bugudin ya saki matan suna dawo daga unguwansu ya sake ta sai aka zo aka same shi me faru wannan soyayya aswa da tsakanin kai da wanci kuma mai kawo suke cewa wallahi ba laifin tsaye ba na zaune ce wallahi na bar santa ne shine atruku hubbuha na bar kaunanta ne min ghairi bugubin ba ta da wani kiyayya ba walakin sai dai akwai dalili daya likasaratu shuraka'i fihi saboda wannan abin da nake so waɗanda ke tarayya da ni a kan shi sun yi yawa mun gano wannan da ke ku saboda tsaban kishi malam shi bai ya kalli matan shi ba amma sai ka ga wani alade wai shi so yake ma in zai shiga yayi kuɗi zai auri kyakkyawa sai aje ta a sahun gaba a mota yana tafiya idan ya ga abokin shi sai zo ya tsaya daidai wundan da batan take sai ya sauke mata gilas sai leko turaren da ta sa yana buga shi kuma yana kallanta ana ta mai dan fari ko kuma an zo gidan shi sai matan sai da sa irin matsatsin kayan nan nonuwa a waje damatsa a waje tana dan kawo masa abinci ana kaiwa ana komowa shi kawai bakin yake kallo suna kallon ta kuwa sai an gama sun bi da zai ce na gama da matsiyata wai sun ga zaɓi wai shi a dole ya yi abin arziki haga wannan cikakken alade kare kenan ba ka ganin zakara bai da da wannan rashin kunyan da wani bakon zakara zai biyo kazan gidan zai bar shi saboda kishi zakara ya fika hankali ba ganin ɗan akuya saboda jaraba bai bar uwar shi ba bai bar kanwon shi ba bai kari yan shi da kakannin shi ba wanda ta tsira ba amma da wani bunsuru zai ga wata biyo yana barin shi rago fa kai ka taba ganin wai tantabara ya fi mutane aminci tantabara bai taba zina ba ka kalla da kyau matan shi kwaya ɗaya ne in ta mutu bai ƙara aure sai an yi da gaske ka lura an aka yi auren nan ko ita kaɗai kenan ko ku lura ba ba mutanenmu ga shi nan ya ce wa yajtanibul aswada wurudu ma'in ya ce aswad bai zuwa ya ɗibi ruwan wani tafki idza kanal kilabu wa lagnafihi in kare ya lallage a ciki wai kare na lasar ruwan ya ce to ya yi bankwana da ruwan kenan ya ce idha waka azibabu ala ta'amin ya ce idan ƙuda ya fada cikin abinci rafatu yadi ya ce ina ɗauke hannuna wa nafsi tashtahihi ya ce zuciya na sha'awan abincin amma saboda abin kyama ya fada ciki sai in janye hannuna amma ke da kai saboda sanda ake rabon kishi ba ku mutum ya zama yadda ka san alade sai ka ce kuna cin naman aladu mutane ba su da kishin matansu wai ke da ake kishinki ƙauna ya sa ana kishinki saboda ƙida humanci, wa gani kike ana takura maki kisa kowa ya zama mai kishi kar wani ƙato kawai don sunan shi abokinka wai sai ce wai wallahi na haɗu da wancan hamma mun dan zanta kun zanta kuka ce ni kawai za ka je ana tattauna maganar aurenka sai wani katon banza na unguwa wasu sunan shi abokinka wai sai ce wai zan raka ka ya raka ka ina me alakan shi da wacce kake nema aure me alakan shi da matanka sanda yake daura muku aure wasu su abokan ango me alakan shi da matanka jama'a kun gano wannan da kyau ko wai har a ce wai za a raka ka ɗakin amarya ka Allah ya yi banza ne ma wannan wallahi wai a raka ka ɗakin matanka a kan mewai ni kun san Allah ko da wani nasi ƙyamaci waɗannan abubuwan ba in kai cikakken namiji ne mai kishi wallahi ba ka yi da wannan iskancin ba in dai kai cikakken namiji ne mai kishi sai dan dama ba ka santa an ba an cusa maka ne ka bayyance na da kyau harkar ne na cushi. to kenan ke kuma kin zama cunkus an cusa mai shi kenan kowane kato sai zo ya baza maki a daki ke kuma duk wanda kika wuce a cikin gari sai ki riga bashe ma baki kin ga dan uwanki kazan layi kuna fahimtar wannan da ke ku ga baki ga bakin hali ga talauci ga nunkufurci amma ba za ku ku yi haƙuri ma cikin sistem ɗin niki Allah shi kyauta take cewa <laughs> mala ya ce ayyunu ƙabin as-safinatu tagriqu yi wannan wani irin niqabi ne ga jirgin ruwa za ta nutse qala ta ce wallahi wallahi ina rantsuwa da Allah lan akhruj ba zan fito waje ba illa bi niqabi sai da niqabi na mun gano wannan yanzu yakka tun tana ƙarama ka koya mata sa hijabi ka koya mata mutunci da sauransu sai ta girma ta zo haya institution ne sai wani sunan shi wai amir sunan shi broda brodawa ne na mss ya zo zai mata wa'azi wata sa hijabi ka ka bata ma kanka lokaci ne a gaban ubanta ma gyale take sawa ka fahimci wannan da kyau ko broda hakim ka yi haƙuri mun gano wannan da kyau ko ka yi haƙuri yarinya ne za a sa ta a makarantar arna ta shekara shida da siket da a t-shirt da a bunnan nonanta a waje da hula bare zai ga cewa ta 'yar sanda da gajeren hannu ta shekara shida tana keta ustazai da limamai da waye tana zuwa makaranta sai ta zo abu ko fc ko polytechnic sai ka zo ka cewa kana da wasu ayoyi masu nauyi da za a karanta mata wai ta shiru sai wanda allah ya shirye daga cikinsu na gama gaskiya ganin za ta yi wannan ai normal rayuwa ce matan ne ma ga sunan 'yan matan masu kishi masu mutunci masu tauhidi da kaunan Allah da ma'aiki su ne in za su je makarantar masu ta zimbala hijabi in ta je ƙofar makarantar saboda fasikai ke makarantar sai a ce wai dole ta cire hijabi wai ta shiga wai a zariya ake haka a kano ake haka a katsina ake haka wai garin musulunci jama'a saboda muna da manyan banza manyan wofi wanda ba su san kiman addininsu da rayuwarsu da al'adansu ba mun gano wannan da kyau ku Ɗan mara ya fi ku hankali yana lissafo ɗabi'un mutane ɗabi'un mutane ya ce shi in ya zo zai ci abinci yana wanke hannun kaza ya ce in ya sa hannun hagu ya ce gyati ma takan doke ni takan ce me ubanka bai gada ba kaga wannan duniyan al'ada ne saboda babu nasi balantana annabi ya ce ya ce ta ce ya gulam sammila samilla ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma ba ta san wannan ba kawai dai ubanka bai gari cin abinci da me ba da hagu Ya yace birnin wanke hannu na ya ce in ɗibi duniyan al'ada to ko al'adan ma ba za a kiyaye ba ba ma addinin ba ina kasa gane inda aka yi su mogalon waɗannan mutane amma ba mamaki dukkaninsu makarantar mishan suka yi Allah ya sa mu dace ya ce Allah ba zan fito ba illa bi na ƙabi hatta in mutu ta ce in ma na mutu alƙallaha ala ta'atin zan haɗu da Allah kan biyayya ne ya ƙule cewa ana asrahu fiha mastajabat ina ta mata kuruwa ki fito haba baby kun gano wannan da kyau ko ba ka ake yi ba ina walabisatin niqab Allah zai ta sa niqabinta wal jilbab ta sa hijabinta walabisar gita'ul kaffain ta sa safan hannu wa kharaja sannan ta fito ba mutuwa ba duk abin da za yi a mutu yanzu ta riga ta sa kayan mutuwa mun gano wannan da kyau ko <laughs> jama'a zai yi in in dras ke jikin ga kaji jirgin ruwa tambal tambal haka za ka fito a guji a guji <laughs> haka suke ko ba ka suke ba to wannan rayuwa ake ta haka <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wani shi ne ake mu ustazai shegantaka wa ustaz ne wake nana da kafan wando tun da kaji na da kafan wando ba ustaz ne, ai shi ustaz dama me yake sawa nisfi sa shi wanda shi kullum a naɗe yake <laughs> wa ga ce ustaz gudu za ka yi wa insha Allah kun gano wannan da kyau ko yo in ustaz zai gudu sai ya gaya maka zai gudu kuma sai ya ce maka insha Allah bai fika hankali ba lokacin da zai ja saba ka sani ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau <laughs> Allah ya sa mu dace wannan shegantaka ne ina gaya muku ko wata shekara a nan polytechnic ba a gabana ba a gaban wani ko ba labari ba aka samu wani abokin shi ce wane shi wannan mutumin yana murna ne ya ji labari an ce ɗan uwan shi ya shiru shi ne zai ce wane ce na'am ya ce shi ka zama ustaz ya ce wallahi sharri suke mu an <laughs> jama mun gano wai zama ustaz ya zama ne wai sharri wai har yana ba da menene uzuri wallahi tallahi shi sharri ake mishi wallahi bai zama ustaz ba gano wannan to wanda ya tashi mutuwa haka ya za a yi kuna fahimtar wannan to kuma abokan shi wanda yake tare da su shi yasa in za ka yi abota ka tsaka bincikewa za ka yi abota da shi ka tsaka bincika da kyau ‘yan iska abokan shi wani irin kira za su yi mashi mawaƙi ne fa a ƙasa hausa da hausa yake waka yake cawai labari ya zo mashi abokin shi ya bar shan giya saboda mahaifin shi ya zaune da shi mai fada wani kana shan giya idan mutuwa ta zo ta ɗauke ni ka yake sa rai kai sarauta kuma kana shan giya shi kuma wannan mawaƙin abokin wancan mutumi ne mawaƙin bai tashi ba da labarin abin da ya faru ba fa sai da abokin nashi ya mutu wai yana mai waƙan jimami wai cikin jimamin ne yi yake cewa wai ga abin da ya faru mun gano wannan da kyau ku yana ba da labari wata rana birni an babban sallah sarki can ya hau sarki ya sauko mana bayan an gama kawan sallah gaba daya su kuma can mil goma can hanyar ba tsari suka je suka zauna ga gada ga rami ya ce ga matan birni ga sigari kuma ga goro ya ce ga giya sun girki kaga tsiya ya faru kenan ga karuwai ga staba ga giya ce can da ya sha ta ishe shi sai ya ne ce karka watsa ya ce ƙarshen da ya watsa abin shi yanzu wanda ake ma wakan ta'aziyya kaji ana cewa ga aikin da yake yi to ya zaka yi mai addu'a mawaƙi ba kenan karka yadda ka mutu ana ba labarin haka kanka ya ce wata ran sai ji labari wai an ce mai ya bar tsotsi yadda ka san an ce mai ya bar sallah kawai sai ba zama bai zame ko ina ba sai obi zai ce kai tsaya mai waka je gida in na tashi na same ka can gida ka sha labari dan daga zuwa ce kan ce min ka tsotsi ka ji sai ka ce ya bar sallah daga zuwa ce to kai wani na ji faɗan dattijo yanzu kuma gashi watan azumi ne ta yaya zan in yi tsotsi don shi abokin tafiyan ya je da guzurin shi a jaka mun gano wannan da kyau kai ce ya zan yi tsotsi ya ci au sai tashi ya kamo kofa ya ja labule ya sake shi ya kulle taga ya ja labule ya sake shi ya ce leƙa ka gani nan wa ne? rana ba ta ganinmu wai Allah bai ganinsu cin da an kulle ko'ina kuma ubanka ba shi ganinmu da ɗauki ruwanka ka tsotsa sai shi mawaƙin ya ce shi sai ya ɗau ruwan shi ya tsotse kaga dai ba ma wai ya karya azumi ba da me ya karya? <laughs> Mun nan da kyau. ya ce kai ɗauki ruwanka ka tsotsa kan watan azumi ne rana ba ta ganinmu in faɗan dattijo ne ai ubanka ba shi ganinmu ya ce nan fa ya ji kiɗi ya ji zigan mai waka, ya ɗauki ruwan shi ya tsotsa ci da ya sha ruwa ya ishe shi ya tashi yana mamunga <laughs> ya ce ai sai na ja gangata ina wane ji kan wane bana kaƙi faɗan dattijo kuma gashi watan azumi ne Kaɗau ruwanka ka tsotsa ya ce ko lahira kanka kire ni ka matsalin shaitan kala lil insani kfur falamma kafara kala inni bari minka inni akhafu Allah yasa Allah ka zama mutumin kirki ka zama mutumin kirki ko ka mutu a bala labarin alheri ba ba da labarin sharri ba shi dai wannan mawaƙin yana lissafo wasu mutane wai ya tuna ran wane kun gano na irin ka tuno wane mai sallan nan ka ce Allah akbar ka nemi Qur'ani ka fara karantawa ka tuna tsoron Allah ce kai ku bude man kwalba wai a bude mai giya ya tuno ran wane mashayi mun gano wannan da kyau ya dinga lissafo mashayi wane ma ya sha har ya mutu wane ma ya sha har ya mutu wane ma ya sha har ya mutu kallon irin wannan rayuwa kuma daga ciki ke ce ai shi wani ya ce bikin mashaya kar a gaya mashi kun gano wannan da kyau ko wai in ma za a yi biki na shan giya to shi wani mai tumbin giya bikin mashaya kar a gaya mashi da an gaya mashi ya ce shanye giyan yake ko kago giya ne ma ke kishi ina ba ta mun gano wannan da kyau kar ka yadda ka mutu ana maka mugun shaida irin wannan wallahi kar ka yadda karka yadda kamata ana maka mugun shaida irin wannan karki yadda saboda fitsara da kin Allah mutanen kirki su maki tambarin cewa ke mutuniyar banza ce wannan mawaƙin yake yaban wata yake ce mata wai Allah ya ce te karuwanci ka ji fa Allah ya ce ko ina ga mai oho kuma ya aje mata karuwancin nan mai daidai da aure mun ga wannan da ke ku yin sanda ake yaban wannan matar ta kai mamaki tana jin kanta idan ba tsufa akwai rashin lafiya in duk ba wannan akwai me iyaye da ‘yan uwa ma wa taɓa haihuwa ba suna jin wannan akwai zube mutunci ko babu yana yabanta wai in ta zaune kamar kumsa ji jama'a kumsa ina ke samun shi ba rubutun ƙorani ba idan aka karanta aya ɗaya aya bi aya aya hudu aya na biyar shine me wa in tezo in ka kalli kumsa da kyau <laughs> mun gano wannan da kyau wa in tezo na kaman kumsa da ta karkace wai kamar rufa'a kaga wannan ya nuna ya karatun allo ya ce ga daɗin faɗi kaman basin lallan hakuri ya ce ga daɗin taɓi kaman carbi ka san ka kalli carbi ana jin shi yana da daɗin ne sau da bida'a ne mun gano wannan da ke ku ya ce ranar juma'a ana azafar inna lillahi wa inna ilaihi rajo ni ban san juma'an da ake <laughs> jama'a wai ana azafar ita wance ta sauko wa cikin sunduki aka sauke ta wai limamin da ya masu limancin sallar azafar shi ya je buɗe makaro ƙofa ta fito ya ce tana tafi mata na tafi na biye tana takawa ɗaiɗaiɗai tana tafiyan goron giwa za ta ji mai kanta ya gurungun yanzu wannan wakan har abada ko ta tuba ana nan ana binta da shi kamata kowa ya zo mutumin kirki wallahi duk abin da zai sa ma kallon banza alakarka ya daka yi shi duniya ta nan ta haddace in sun tuba tuba kyakkyawa wannan ya wuce amma dai ka kalli irin waɗannan abu malam mun gano wannan da ku kalla dai ce wai wani mai timbin giya bikin mashaya kar ku gaya mashi da kun gaya mashi shanye giyan yake ‘ya'yan shi da jikokin shi ya za su ji ubanku tsohon ɗan dandini kun gano wannan da ke ku. kar ka yadda ka zama barawo wannan mawaƙin bai bar mutane ba sai da ya sai da ya tona mu wani asiri saboda sata ya ce kin haifan man ɗa ya ce ba ɗan goyo ba wai iyalin mamman waɗanda ba su san a yi haske sun fi san a zabga duhu da ruwa yab yab yab ya ce yadda za su taka kara bai mai kara ba ya ce sannan ganyen gamji ƙasa <laughs> Allah sa ka ganyen gamji in aka yi ruwa yab yab yab ne ya bi ƙasa ya ce zari akwatin tsakiya ya ce na sama fanko ne na ƙasa maganin ƙwari ne <laughs> mun gano wannan sau da gaga akwati a jere ai za ka yi ta ne mai akwato ya ce maganin ƙwari ne na sama kuma menene fanko ne ce zari akwatin tsakiya shi ya fi kaya ka je ka ɗauki kayan da ba naka ba ka ci ka sa sutura annabi ya ce kullu lahamin bata min haramin fannara aulabihi duk tsokan da ya gina dukiya na haram ka san tausayin da nake makaro kenan ta yi zina laifi a ɗauki kuɗi a bata musiba za ta ci abinci za ta yi sutura za ta yi kaza wannan duk bala'i na kewaye da ita shi sa bahaushe da ya kalli waɗannan abubuwan da ke kewa da kafa karuwa ya ce jazamar kowa ya sa abin da ya faɗi ai wai zaman ni zaman karo a wuta ni kuma na ce in bata tuba ba ko Allah bai gafarta mata ba domin wannan yanke hukunci da kan Allah kai tsaye Allah jama'a kowa zama mutumin kirki kowa zama mutumin kirki Allah madaukin sarki ya kiya ya ƙulu a ci gaba da karatu yana cewa kuntu ala satahin safina yace ina saman jirgin ruwan fawakafat bijiwari sai matan ta tsaya kusa da ni wata Allah fi sai ta makale ni wa ƙala ta ce astahlifuka billah ina gama ka da Allah hal anta radin anni ka yadda da ni ka amince da ni ƙala na'am sai mijin ya ce ƙwarai da gaske na yadda da ki ni'imar zauja madalla da mace irinki ki bincika tsakaninki da Allah mijinki ya yi da ke tsakani da Allah mijinki zai ce ni'imar zauja madalla da mace irinki ya ke uwar wane ko uwar wance ko ke wance wance kaza tsakaninki da Allah mijinki na da wannan amincin game da ke kallira wannan baiwar Allah mutuwa ne take gani karara amma ba ta manta ba ta ce ina gama ka da Allah ina rantsar da kai Allah shin ka yarda da ni faƙalat ta ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa arjullah an yaj'alani bika fi jannatin na'im ina fatan Allah ya haɗa ni da kai a cikin aljannan ni'ima ya ƙule ce walam araha ba'a da zalika ce bayan wannan magana ban ƙara ganin ta ba inna hal khawatim wannan kalmomi su ne kalmomin ta, wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace innamal a'malu bil khawatim ayyuka Allah madaukakin sarki yana su ne da wanda aka cika da su Allahumma rzuqna husnal khatima Allah ka azurta mu cikawa kyakkyawar cikawa bi fadlika da falalanka wa rahmatika da rahamanka ya arhamar rahimin jama'a baturiya mun gano wannan ne ku addini ke gabanta duk yadda za ki yadda da mijinki ya gamsu ya amince da ke ki yi. duk abin da za ki mijinki ya kalle ki mutuniyar za ki bar wannan abu Allah ki zauna lafiya in ba ka za ki sha mamaki kun gano wannan da ke ku wannan hadisi ma ya ce akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabar riqaq babul a'mal bil khawatim wa ma min ha, babin da ke bayani akan aikin da mutum ya mutu a kai da shi za a yi mai hisabi a lahira ya fitar da shi a mujalladi na 11 lamba hadisi na 6493 bukhari ya ƙara fitar da wannan hadisi fi kitabil qadar littafin da ke bayani akan qaddara babul amal bil khawatim anan dai juz'i na 11 lamba hadisi na 6607 wa ahmad fi musnadihi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na biyar shafi na 335 wal qada'i fi musnad shihab da qada'i a cikin da shihab a juz'i na biyu lamba hadisi na ɗaya ɗaya da da da saba'in shida, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace la tagtar bi amali Allah kakka yaudar kai mai aiki iri kaza ne ke karantarwa muke wa'azi muke sallah mu ne waye kakka yaudar da wannan wala tagtar bi ilmin kar ka yaudari kai malami ne kai ustazu ne ku ne masu shiryar da al'umma kar wannan ya ruɗe ka wala ibada kar ka yaudari da yawan ibada azumin nafila sallan dare ayyukan alkhairai umarni da kyakkyawa dukkanin mutunta iyaye da makota da kula da haƙƙin masu haƙƙi duk wannan ya yaudare ka wala ta'atin karka cika baki kai mai bin Allah ne fa innamal a'mal bil khawatim da me za ka cika ka daina kallon yanzu ka dage sannan kuma kai fatan Allah ya sa ƙarshen ka ya zama ƙarshe ne kyakkyawa wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo annabin rahama yana cewa innar rajila la amala zaman dan adam yana samun kanshi a halin da yake aiki tsawon zamani a tawil zamani mai tsawo bi amali ahlal janna yana aikin ‘yan aljanna fi ma yabdulin nas cikin abin da mutane suke gani ƙarara fa biko, alaihil kitab sai rubutun da aka yi na farko tarren gini tarren zane wannan sai ya rinjaye shi fa ya amalu bi amali ahalin nar sai ya koma ya aiki irin na ‘yan wuta fa ya hulaha sai ya shiga wutan wa innar rajula la ya amala zaman at-tawil haka za a samu mutum yana aiki tsawon zamani bi amali ahalin nar yana aikata aikin ‘yan wuta fi ma yabdun nas cikin abin da yake bayyana ga mutane hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har abin da ya tazara ya shiga wutan nan bai wuce zira ya ɗaya ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin shi rinjaye wancan rubutu da aka yi na farko fa ya amalu bi amali ahalil janna sai ya komo ya aiki irin yan aljanna fa ya dakhulaha sai ya shige aljanna wa fi lafzin fa innamal a'malu bil khawatim wasbanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum